بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد السلام عليكم ورحمة الله من أقول إن الله قد sarki في ya sake معي وأن a أن wannan بمشاشر ne albarka ta a yau da shekara ta dubu ɗaya da yau talatin da uku za mu tashi a cikin wannan kitab kitabun musaka za mu tashi darasin mu na uku kenan ko inda malik ya ce inda malik ya ce kala malik rahimahullah السنة في المساقات عندنا أن تكون أن تكون ننقم قال رحمه الله عز وجل قال مالك السنة في المساقات عندنا أن أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو رمان أو فلسك أو ما أشبه ذلك من الأصول جائز لا بأس به على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل إمام مالك بن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة عالم المدينة نسيت السنة abin da suna ta karantar tsaka a kan abin da ya shafi noman rani a kan abin da ya shafi kula da amfanin gona irin su dabino da mangwaro sauransu inda na a wurinmu annaha ita musaka din kuni fi kulle na hali tana kasancewa ne a asalin fara aikin abin da ya shafi dabino nahal itin dabino lafzu yuzakkar wa yu'annas ina fatan kuna kuna da ko nakhalin munqa'irin kaga ya zama muzakkar nakhalin khawiyati nan ya zama mu'annas anna takunu fi asli kulli nakhlin an ce nakhal shine iccen dabina bishiyar dabina in kuma ka ce a tamru shine ƴaƴan dabina an ce a tamarin tu dabino ɗaya an wata ce a tamaru ya'yan dabino ne an wata ce an nakhlu shi ne itatuwan dabino ya an nakhlatu dabino guda ɗaya sai ka bambance an nakhlatu da an nakhlatu da gargajin cewar a nakhlatu ba ka sa ka a abin nan ka sabi din ba ka ce an nakhlatu ka kira kudan zuma ba bambanci an nakhlatu kudan zuma sa an nahlu wa أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون السنة في المساقات عندنا أنها تكون في أصل كل نخل تنا كسن شوى أصلا أي كنت أبن ديشا في دبيو دبيني أو كرمين كو إنبي أو زيتون كو زيتون أو رمان كو رمان أو فلفل ko kuma duk abin da ke da kwanso da ake buɗewa ake tsagawa shine filfil abin da yake da kwanso kamar mai kenan a agada in ka da shuka ake mazara a ce eh gowar shi mai na da kwanso ko eh yawwa aw ma ashba zalika min al-usul ko kuma duk abin da yake kama da waɗannan na abin da ya shafi itatuwa wannan yin aiki anan jaizul la ba su fihi la ya halatta ai kana jina ya halatta a yi musaka a kabin da shafi dabino a kabin da shafi inabi a kabin da shafi zaitun a kabin da shafi roman a kabin da shafi abin nan me ya fada goro da duk abin da ke da kwanso ake mai abin nan ala ana li rabbil mali nisfa samari min zalik akan cewa mai asalin gonar shine rabbin mali yana da rabin abin da aka samu kun ga sai ce sama bai ce tamar ba dan ya ce tamar ya shafi dabinan kadai amma sai ce asamar nisfi samar rabin ƴaƴan itatuwa an waka ce ƴaƴan itatuwa ya shafi dabino ya shafi rumani ya shafi zaitun ya shafi duk abin da aka masa duk sunan shi dan ice sama dan ice guda asamaratu dan samaru dan ƴaƴan itatuwa ratu dan ice guda الثمر فا الثمر abin nan dukiya كوب sumur كوب sumur قال مالك رحمه الله والمساقات أيضا تجوز, تجوز في الزرع إذا خرج واستقل فعدد صاحبه عن سقه وعمله وعلاجه فالمساقات في ذلك أيضا جائزة barakallahu fiku ala anna li rabbil mali nisfu samari min zalik akan cewar mai asalin gonar yana da rabin aka samu ko sai ya zama na wanda yi wahala yi aiki shi da nawa rabi ko kuma au sulusahu mai asalin gona yana da ɗaya uku kenan mai ko wanda ya wahala yana da biyu bisa uku au rubu'ahu ko wanda yake mai asalin gona yana da ɗaya bisa kuɗi مي وحالا ينا دا اكو بسكو او اكثر كوسم داكا او اكثر من ذلك كوسم داكا او اقل بكفر حكا اكن دي دا اكيد دي دي قال مالك رحمه الله والمساقة أبن دي شفعك النمراني أبن دي شفعي أبن نم لا تزول أيضا حكا نندي لا أيضا مصدر من أعضي إيدو أيضا تجوز في الزرع ya halatta a yi ta a amfanin gona kamar ya yi ta a amfanin gona Iza kharaja idan amfanin gona aka shuka shi ya fito eh wasta ƙalla ya fara yin yabanya wasu kila ha mai noman fari in albasa ce an yi mata sassariya wasu kila ma mata baɗi haka da sauransu kuma masara ce ko ta ɗaga amfanin gona biyu ya ɗaga kaɗan da haka shuka fa'adar sahibu an saka yi ai mai gonar sai ya kasa ci gaba da aiki din sai ya kasa kula da shi wa amalihi ya kasa yi mai aiki wa ilaji ya kasa gyaran sa yanzu ya za'i فالمساقط في ذلك أيضا جائزة أو أن اللغة شيء حالتها كيف تكتب العيب في na sai a gaba haka أقول wanda abin da ya kuma ya banya kai ya banya kuma sai ya zo ya gagara Allah ta'ala ya kiyaye abubuwan da ke sa ya gagara abubuwa ne da yawa ta haka akwai wanda yake sai abu ya yi rashin lafiya ya zo ya abin nan nashi rashin lafiya ya gitta mishi babu wani wanda zai tsaya mai akan amfanin gona wani lokacin karkara aka wani lokacin a karkara aka yi shela sai a ware rana ɗaya don a je a nome ne gonakin shi duka irin wanda aka ga mutumin kirki ne ba abin nan ba kaza ba kaza kawai cuta ce ta same shi abin ya fuskara sai ga an je an ware rana ɗaya an nome ne gonakin shi duka ana yi haka ko ba ana yi in gane ko ai wannan duk ihsani ne na zaman tare inda ke kasan halin mutum shi ke sai da shi halin mutum shi ke bayanin sa wani za ga wani ɗin konewa za ta yi Allah ya kiyaye Allah ya tsare sai ga wani na da shi ne surukan su fara tunanin to ya za a yi amma al'ummar gari za ga wani abu ya faru zai ga gaba daya al'ummar gari an taru an ce a je a yi wa wani kaza a yi wa wani kaza kowa ya dakatar da yake sa ko kuma kowa ya tura mutum ɗaya ko mutum biyu cikin mutanen sa ya wani rana da yake yana ina ba ta mun fahimci wannan wannan yi misali ne amma yanzu muna maganar gona ce mutum yake da ita sai rashin lafiya ta gifta mishi to yanzu ya zai ya samu ya samu wani ce to ci gaba da aiki gyara amfanin gonan nan idan ya gyaru kaka ta yi sai a raba kai ka ɗauki kaza yin ɗauki kaza mun ji wannan mana ya ce wannan ya halatta ko akwai tambaya eh ya eh

وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل وإنما مساقات محل بيعه من الثمار إجارة لأنه إنما ساق صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويجزه له بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه إياها يعطيه إياها وليس ذلك بالمساقاة إنما المساقاة ما بين أن يجز النخلة إلى أن يفيض الثمر ويشل بيعه إمام مالك بن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة جو الله تبين الدين يجي سيني بيعني kuma ba a zaune ake ba wai dubu kana kan kawai ake Allah ta'ala ya ji قال مالك imam malik wani ana yace la ta al-musaqat fi shay duk abin da ake magana na abin da ya shafi musafa ba ta halatta a yi ta ba min al-usul na abin da ya shafi 'ya'yan itatuwa mimma tahillu fihi al musafa cikin irin itatuwan da ya halatta a yi gyaran su a yi musafa din su kuma malam sai yace bai halatta ba kenan akwai zarfudin akwai lokacin da abin bai halatta a musaka ba kuna jina akwai yanayin da 'ya'yan itatuwa in sun kai wannan lokacin to bai halatta a musaka ba sai dai a yi ijara shi ne abin da malin ke so ya fara mana wani lokaci ne idan dabino ko idan kwakwa ko idan kaza ta kai bai halatta a yi musaka ba sai dai a yi ijara izata na fi samaru idan ya zama na akwai 'ya'yan itatuwa kada tsaba 'ya'yan itatuwan sun nuna wa bada salahu kyawunsu ya bayyana wa halla bai'u lokacin sayar wasu kuma yayi to na kuma musaka za a yi dama ana yin musaka ne da wani dan ya ta ya gyara amfanin gona har zuwa zuwa lokacin to yanzu lokacin ya yi, yanzu me ya rage aiki da yanka da kakkaɗo da aikata da wasu abin da ya rage malik ya ce a irin wani lokacin bai halatta ya musaka ba wa inna ma yan bazai an yi saka min al'amil muqbil abin da ya kamata shine al musaka a shekara mai zuwa ba wani shekarar da ƴaƴan itatuwa suka nuna ba wannan shekarar ƴaƴan itatuwa da suka yi kaza suka yi kaza ba a'a zai da a ce shekara mai zuwa wa inna ma musaqatu ma halla bai'u min as-simari ijara domin ka sani musaqatu ma halla bai'u yin musaqa na abinda lokacin sayarwar shi yayi ne ma halla ya hu mina sina abin da lokacin sayarwar shi ne. wannan ba a kiran shi musaka ana kiran shi ijara ko da gumi nawa zan baka ka kaɗe min kaza nawa zan baka ka saro min da biyu shi kenan mun gano wannan sai ka ce nawa za ka ba shi ya yi maka nawa za ka ba shi ya yi maka kenan nawa za ka ba shi ne nawa za ka ba shi لأنه لأنه إنما ساق صاحب الأصل ثمرا قد طاب وصلاح دومون لأنه دميد الأمريك إنما ساق صاحب الأصل صاحبك وصاحبه إيه؟ بدنا صباح شكوك ai haka ne ya ce shi ɗan ƙurubun ya yi wa mai asalin bishiya musaƙa ne na liyannahu inna masu saqa sahib al-asl abin eh, domin shi wanda yake aiki ya shayan mata asalin mai gona sama da 'yan itatuwa farfa ba salahu lokacin ya riga yi yanzu kuma babu wani amfani kenan ala an yakfiyahu iyyahu akan ya biya shi wannan abin da shi ne ala an ya tafiyahu iyahu akan ya biya shi wa ya juzzahu hula ya yanyanke mishi abin nan abin da ake yin cewa ne cewa ne kamar ta biyu ne bi manzilati ganani yayi wannan ne a matsayin dinariya wa dirham da dinari da dirhami yotsi, ya da za a bashi su wallahi zalika bil musafa? wannan ba kiran shi musafa. domin ya ce ya tsare mai kaza ya tsare mai kaza ne shi kuma zai bashi ya ko zai bashi azurfa innamal musafatu abin da yake amsa sunan musafa ma bayna an ya juzzan nakhla tun daga lokacin abin da ke tsakani na an ya juzzan nakhla lokacin da dabino zai nuna a sare shi ila an ya fiba samaru zuwa lokacin da ƴaƴan ita so za su nuna wa ya shilla bai'u lokacin sai wa shi ma'ana abin da yake wasu suna musaka shine daga lokacin da ake gyaran dabino lokacin da aka fara lokacin da gyaran shi yake farawa yallo lokacin da gyaran shi yake farawa shine farkon bazara ko barbarani daga lokacin da ya mai kiliri kenan to daga lokacin farkon gyaran shi to daga wannan lokaci har zuwa lokacin da zai nuna a fare shi yake haza sunan almusaka amma daga lokacin da ya nuna ya riga ya nuna sai dai a sako da shi kasa wannan shi dai hanzu sunan al-ijara eh nan da kuɗaɗe masu zuwa yanzu wannan yanayin da ake na wannan ya lere lere din su ke yanzu musaka sai dai zama nuna al'amar mukabil bambanta su yake cewa ala an ya tafiyahu iyahu kan ya bashi an ya tafiyahu ba ya sakan ga musu ba ya bashi ladansa waye juzzahu lahu ya sassare mushi shi ina fata mun fahimci wannan nan kuma ya yace innamal musaqa abin da ke amsa sunan musaqa ma baina shi abin da ke tsakanin an ya juzzan nakhla daga lokacin da zai yi madabini zai gyara shi ila an ya tsiba samaru har zuwa lokacin da ya yi tatuwar za su nuna in ba dan ya kawo an ya tsiba samaru ba da sai ka fasara shi da wancan wannan karina ce da za ta nuna ba ma'ana su ɗaya ba قال مالك رحمه الله ومن ساق ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقات بعينها جائزة ina yanzu mutum ya je gona za a sami ya yi fatuwa da yawa nuna idan ya yanzu ba ta nuna ba in ya bata nuna ba ita lokacin shuka ake in ya bata nuna ba ko ka shuka mangwara a cikin wajen wata ɗaya baya shi yanzu za su yi to mai umarci su da nan nan su nan za ka ce ya fi don shi don shi a ƙasa nan ana kan jigawar najeriya kenan eh da nan kasa ya yi tudu na kasa ya zai tsakiyar najeriya ke nan kira su kanya su ma duk da lokacin duk da sauran lokacin eh hata ya dauce ɗorawa ma yanzu ba gama kaɗe ta ba ya ce hadda ta zuri malami su ba ya gasa ɗorawa ko a ɗorawa kuwa baka san ɗorawa ba baka gane ta ba za a ga tana da 'ya'ya dogaye haka a kasan ɗora ba sai dai da an nuna mai wani dai قال مالك رحمه الله ومن ثمرا duk wanda ya gyara 'ya'yan itatuwa fi asulin a wasu bishiyoyi da an yaba duwa ya yi wannan aiki tun kafin su nuna kuna jina waye hilla bai'uhu lokacin sai wasu ya yi, ya yi wannan aikin musafatu musaqatu bi ainiha ja'iza wannan ita ce asalin kungila asalin aiki da asalin shi tushe halas tunda yi. wahala a lokacin da ake fatan abin zai yi ko ba zai yi ba amma yanzu ta nuna kawai gashi nan ba zau ai ana sai dai fatan da ake shi ne za mu shi ko ba za mu ci ba kun gane ko amma lokacin da lokacin da yake bukata aiki na ana fata ne za ta yi ko ba zai ba to lokacin ake so a yi kai da za ka yi fata ta shi da za a yi wani su ba fata yake amma yanzu ai kuma ya riga ya nuna قال مالك رحمه الله عز وجل ولا ينبغي أن تساق الأرض البيضاء وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة قال مالك رحمه الله ولا ينبغي بي كما تبع أن تساق الأرض البيضاء عشايتك أسد باب كومي عشايتك على الكوي saura ce kawai haka wa abin da ya za a ka ce bai halatta ba wa abin da ya yasa yace la yan bayyi annahu yahillu li sahibiha ya halatta ga mai wannan gonar da ba kira kira'uha ya halatta ya bada ta haya eh ya halatta ya bada gonar haya bitanani da kuɗi da dinariya wa dirahim da dirham ya halatta ya bada su haya wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka min al asmani ma'luma na kudin da aka sani kamar me kenan kamar naira kamar eh riyal ka taba ganin riyal ka taba ganin dala junai shaitan kamar da sauran waɗannan kuɗi duk ya halatta mutum ya bayar kenan ya halatta mutum ya bada hayar gona eh batun abin da ya shafi hayar gona ba za mu yi azarbabi a kai kitabu ne mai zaman kanshi ya bude kitabu kira'il arq yadda ake ba hayar gona kenan musulunci bai kammala mana komai ba abin da ya rage kawai shine an riga an gama komai eh gona ce gila ba ka noma su duka watakila kusa kusa ma ba ka noma haya kake bayarwa me tsarin musulunci akan ba da haya eh? kuma yaushe za a karɓi kuɗi sai ta nuna kuma kafa ta nuna an kuɗi ne kira kuma ka ba da hayar na shekara ɗaya ka bayar ko kuma na shekara biyu ka bayar abubuwa ne da suke bukatar ya za a ba da haya ya ake ba da haya mai nan eh kasar da babu itatuwa kai kasar da babu itatuwa kusa kusa a kai fili ne kawai malik ya ce bai kamata mutum ya ba da shi a matsayin musaba ba in da ake akwai bishiya to yanzu aikin da za a yi shine aikin gyaran bishiyoyi ka gane ko aikin da za a yi shi ne aikin gyaran bishiyoyin to amma idan falali ne babu komai to yanzu sai dai a bada shi haya a gane ku ne abin da malai yake ba eh abin ce falalin zai sai ba gidan eh to shi to fili fili fili fili al'arzul bai ba fili ne gashi nan kawai ya ga wanda eh, fili kenan an ce balali ya ga ɗauki kamfa in yake da dufi haka a ban kafin kenan ko amma in aka ce fili babban fili abin da ya sa malik ya ce bai halatta a ba da fili a matsayin musafa ba wa zalika abin da yasa annahu yadda al'amar yake yashiru li sahibi ya kira'u ya halatta mai filin ya bayar da shi haya kuma hayar fitnani a biya shi da kuɗi ta ku musaqaba kuɗin su biyar da amfanin gonar ake sasantawa قال مالك رحمه الله فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها وذلك مما يدخله الغار لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة وربما هلك رأسه فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح لو أن يكري أرضه به وأخذ أمرا غررا لا يدري أيتم أم لا فهذا مكروه وإنما ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم ثم قال الذي استأجر الأجير هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك هذا لا يحل ولا ينبغي قال مالك رحمه الله إمام مالك إمام أنا إمام الأئمة إمام دار الهجرة فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء amma mutumin da zai ba da filin gonarsa da zarar mun ce filin gona ya nuna saurashi amma sau akan ce saura ne inda damuwa ne ko abin da ya saura bai shiga cikin aiki

ina eh, zai ci magana a dama inda aka taɓa noma ba a noma shi ba shi ne saura ɗin shi ne ke jaye shi za a kira yi saura ka san inda da inda damuna ne daman ko in, eh inda damuna ne an riga an noma ko ina da ina shi ne ba a ci gaba da noma ba amma inda rani ne gaba ɗaya da shi ɗin da inda ba shi ba duk ba a noma ba marama hausa sun ƙara mutu na sani na sun bai ce gome ba فأما الرجل الذي يعطي أرضه أرضه البيضاء أما mutumin da ya da filin gonarsa da zarar mun ce filin gona babu wani abin da ake shugawa a filin ko ba da ba sannan kuma babu wani icce na mangoro ko na ɗorawa ko na mai ko na mai a da za a yi mai aiki ɗorawa na aiki aiki masa kwanan ta yi amma ɗan ballota ko yana son ɗorawa sosai da sosai lota ballota iccen nan فأما الرجل الذي يوفي أرضه البيضاء أما zai زي بارك أكشي filin gonarsa da cewar bisulusi abin da aka samu a raba uku shi ya ɗauki ɗaya kuna jina awin rubu'i ko a raba hudu shi ya ɗauki ɗaya mimma ya khuruju min ha na abin da ke fitowa a ƙasar ina fatan sigar na fito sosai da su kun ga ya sha bamban da na ƙasu na ƙasu بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأسماء المعلومة ما لي يجي والناس جائز كو يوه فأمن ينزو يا بعد في لونغونا سنة نوما da cewar za a bashi da ɗaya bisa uku ko da ɗaya bisa hudu min ma ya kharuju min na abin da ya fito a ciki in barkono ne in albasa ce in doya ce in wake ne in dankali in dankali ne in a ganin ne idan agushi ne duk dai mali ya ce fazalika mimma ya rukunu ya rukunu ga wannan akwai garar a ciki kun gane ko akwai garar a ciki kamar ya tsara li annas zara ya kullu marra domin amfanin da za a noma kila a wata shekarar ya zo kaɗan wa ya marra a wata shekara kuma ya zo da yawa haka ko ba ka wani musamman ma idan wanda zai noma bana ya samu hura sai ga wasu kila wanda ya noma bara shi ya yi wahala amma wanda ya noma bana eh shi ya samu abin aika sun hura kuma da mutu eh, idan abin da suke nufi da hura shine inda aka noma bana wanda ya noma bana din ya gyara wurin sosai dan ka san hatta in ka ba da gona akwai wanda ya san ba gona shi bace kamar wanda ka ba kenan in ya tashi noman sa zai noma ne kawai sama sama ne sai ya kisa masa takin gida ya kisa masa takin abin nan wasu ya bar rabin kadada guda kawai haɗa shi da abin yana ganin wai in ya gyara gonar takan yi ba ba shi zai noma wurin ba kuma shi ma ke kuma da wani lokacin eh. in shi wannan kan je ya yi ya eh ya ga kaja wani an kuma wani ko an je ga hanyar kuma ba ku cikin sun yi eh, da shi Eh? eh. menene ne an fahimci to ya ke karanta da wuraren eh shi wanda ya noma gonar bana ya yi mata aiki sosai da sosai to kaga duk wanda ya tashi nomawa ba a faɗi zai samu sauƙin aiki sosai yawwa ke na ko yawwa eh wanda ya samu tsara ba shi zai wahala amma wanda zai yi baɗi ko baɗi wata za ga eh, ko shanu su shekara wurin sai ya gana ta su bana sai ya canza maka ta arewa da gari ya kai ka tsallakin <laughs> da gudu a gani kuma ya ce li'an nazara ya tsallo marra domin amfanin gona a wata shekara sai ga ya zo kaɗan wa ya marra a wata shekara kuma ya zama da yawa sai kenan sannan shi karan shi wanda yake noman in ya ji cewar za ku raba ne za a raba gida uku shi ya ɗauki ɗaya ga ɗauki biyu ko shi ya ɗauki biyu ga ɗauki uku sai da ya noma sai ga bata bata wani guzari ba sai ya sake ta sai ce wallahi ga ta mazu dubu mutu ku ya samu <laughs> to muri wugu yanzu zai baka mudu ɗaya kenan to amma idan haya aka bashi kuna jina ko kin kafin kin yanzu nan ya ajiye maka naira dubu ashirin a ƙasa haya za a ga ya tashi dan bala'i ya tashi ya gyara gona ya gyara gona ko dan ya ga ya fito da da kuɗinsa kaga nan mawuyaci ha'inci ya shiga sama da cewar wai yana ganin raba mai yana ganin kamar taimaka maka zai ta yana zai taimaka maka na farko dai zai gyara gonar ka amfani da ita bai na biyu kuma zai za ka sama shi ya sama a maliki ce wa rubba mai halaka ra'asa ta kan yi ma ya gonar ta halaka baki daya ta lalace baki daya